assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba shatara ga watan ramadan ijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin takwas. daidai da sha uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na saba'in da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bonus salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi daga cikin karkasuwan kungiyoyi da ake danganta su zuwa ga musulunci waɗanda annabi ya isharan faruwansu a ƙarshen duniya akwai mutazila kuma kamar yadda muka faɗi usul na wannan rarrabuwan to guda hudu ne na farko akwai hawarici na biyu rawafit na uku a adariyatul mu'tazila na hudu fa suwaye na hudu na murji'a to yau za mu tashi a zila al-mu'tazila sodannan mu'tazilawa ma'ala ya ce at ba'u wasil bona ata su mabiyan wani tsagera ne mai suna wasil an ata ku haddace wannan sunan wasil dan ata firkatun فرقة fi a wa'ili قرن الثاني su waɗannan motazilawan ƙungiya ce da ta bayyana a zakankanin karni na biyu anan wannan sun bayyana cikin khairun nasu ne ma don dab da zamanin annabi bai shekara 100 zuwa 180 ba suka bayyana ba wannan ke nuna cewa don mutane mutanen kirki ba ne kuma ba za a samu mutanen banza a cikinsu domin a zamanin annabi ma an samu kafirai ƙurewa ma mutanen banza kenan to nan mutazila kun ji sanda suka fara wasalakat manhajan aqaliyan mutatarrifan fi bahas al-aqaid al-islamiyya nan mutazilan sun ba hanya ne ko manhaji na amfani da hankali gane da abin da ya shafi aƙidan musulunci komi suna auna shi ne ko da hankalinsu me suka gane me suke hasashe mai suke so to wai a haka za su ɗora addinin su da kuma addinin mutane a cikin wannan shirme da shiriritan ne za su cire aƙida a ciki wasun mu zalika an kira su da mutazila ne li'anna ra'isi li'anna ra'isahum wasil bun ata sau da shi mai gidansu wasil ɗan a ɗin nan ya ita zala halkatil hassan albasari ya yi tawaye ga majalisin ilimi na al'imam al al-hassan albasari lamma fi hukumi murtakabil kabira yayin da ya saba mashi dangane da mutumin da ya aikata babban laifi to mai hukuncin shi kunga so da dama nakan yi ɗaliban ilimi nasiha in gaya masu hankali ku ba harkan addini sannu karatu da karantarwa malanta da tara ɗalibai jama'a addini ne ba ba wai harka ce kawai kaman koyon kanukanci ko kuma koyan ɗinki da sauransu kana ganin kawai ka kai wani waje kawai sai ka nasi kama ka daga signboard ba waɗanda aka sani da wannan muguwar aƙidan da tunanin sai nau'in 'yan bida biyu hawarici da kuma motazila su kaɗai aka sani da wannan a lokacin hawarici. sun ba da fatawa da hukuncin cewa duk wanda ya aikata babban zunubi kamar zina kamar shan giya to wannan ya zama kafiri kuma jinin shi ya halatta in ya mutu a haka ya shiga wuta ba zai fita ba wannan shi shine ƙidan hawarijawa su kuma murji'awa suka ce a giyan shi da cacin shi ko zinen shi ko ma ko menene bai da alaka da imanin shi yana nan musulmi irin mala'ika jibrilu wajen imani kuma ma in yi mutu ba zai shiga wuta ba so da imani zai kai shi aljanna tun za wannan fahimtar in kun kalli murji'a kishiyan waye kishiyan khawariji waɗannan sun tafka waɗannan sun warware to sai wani ya zo sai ke tambayan shi al'imam al-hassan al-basari shin menene gaskiyar aƙida mai kyau cikin waɗannan guda biyu sai shi al'imam hassan albasari ce wannan harka ne ko fatawa ce ko mas'ala ce take buƙatar nazari mai zurfi da bincike kafin faɗinta to shi wasil yana zaune a majalisun ɗalibin al'imam al-hassan ne nan take kawai sai ta riga ta malam ba ta buƙatar haka ai kawai manzilatun baina ne duk wanda ya aikata laifi irin wannan to ya bar imani amma bai karasa kafirci ba yana to zalla a rafi kenan sai malamin shi ce dan me kai ka wannan faton sai ce haka yake fahimta nan da ya mai rashin kunya da suka saba dai na rashin da'a da tarbiyya sai tashi ya koma dan gefe can a masallacin ba ya kafa darka da sauran magoya bayan shi malam na nan yana karantarwa su kuma suna can suna yi ta wani shi ne farkon mu'tazila kun gano wani da kyau ku shi sa mafi yawancin ustazi yanzu daga mu'tazilanci suke farawa sai su karasa jinci idan ka zauna ka faɗi wannan sau da mutane ba su san martaba da darajar addini ba sun dauka addinin ra'ayi ne kamar misali in kana da ra'ayin barcelona yau ba su maka ba sai kuma madrid gobe in kana da ra'ayin arsenal yau ba su maka ba ji ba sai kuma manu haka to sun dauka wa addinin musulunci ma haka yake kamar apc ne da pdp idan wannan tema ka zauna in ba tema ka canza shekaru wai wasu sun ɗauka addinin musulunci wai 'yan gari ne a ɗan garinmu ne ko ɗan yaranmu ne ko ɗan gidanmu ne wasu sun ɗauka kuma addinin musulunci abota ne wannan yana daga cikin abin da ya saka da yawa daga cikin mutane cikin banna ka yi addini ɗan jabu da irin wannan tunanin ka koma ga allah allah ba zai fasa saka a wuta ba yanzu da yawa daga cikin ustazai da muke kokarin yi masu nasiya su gane addini suka ki daga mota mutazilanci suke farawa yanzu kalli karar abin da wasil dan ata yi ma malamin shi idan ka bi tarihin shi har musa cewa yake yi al'imamu hassan albasar ba malamin shi ba ne sau da tsaban tsageranci da rashin kunya to kana nan sai a yi wa tilkal ayyamu da dawilu ha bainan nasu abin da ya faru a wancan lokacin sai Allah ya maimaita shi ga mutane Allah madaukin sarki kyauta kuma su waɗannan motazilan kaga sun aje mai aikata laifi a tasha ko shi da ya baro gida kuma inda za shi bai karasa ba yana ina kenan yana tasha sai suka ce in ya mutu bai tuba bai je lahira in ya shiga wata ba zai fita ba kaga da ƙidansu su da aqidan khawarija akwai bambanci a nan kamar gidan duniya ne za ga kamar suna da mai wani abu mai kama da sassauci amma ba sassauci ba duk iri ɗaya ne allah ya kiyaye fata zalahu sai nisanci malamin shi hassan albasari wajalasa inda sariyatin ya ƙarriru hadal maza sai koma jan wata darka kawai shi ma ta da kujeran shi a wurin ya ci gaba tabbatar da wannan abin da ya fahimta na wannan mazabi na mu'tazila fashtama ma'ahu ba'd al nan da nan wasu daga cikin mabiya wanda suke goyon bayan ra'ayin shi sai suka taru a wurin shi ba mutum ba ko mikewa ya ce kai kaga shi ɗanɗan nan da suka karo da annabi adamu Allah ya tsine mai albarka shi za mu mota ma wallahi sai wasu sun ji ku dena bata maka kanku lokaci duk batan da wani daga tuta yanzu a kasan turai akwai cocin da tsarara ake zuwa zigiddar hakan mace da mijinta da 'ya'yanta da sarakansu za su tafi maza da mata yara da manya kowa tsarara. su sun ce ai Allah maɗaukin sarki da ya halicci mutum bai halicce shi da tufafi ba so da ka in za a bauta mai to da tsarara za a bauta mai waɗannan <laughs> to ma zalla man zalla illa ta hata hujjatihi duk wanda ya bata za ga yana da dalili ai yanzu ka kalla ko wanda aka haife shi da riga da Allah to wani karan ba ne sa ka sa riga to in zaka sa riga a rayuwar ne da kullun to in zaka bauta ma Allah to tube yanda ka zo ka fuskance shi a haka to yanzu kaga sun koma ne ai su yan jahiliya dake son kawo su sun ce an yi sabo da tufafin ne amma su nan ba maganar sabo bane sun ce halitta za ka koma fitsara kuma sun ga gansu dubunnan ɗaruruwa tarara har fasta ma ka zai zo <laughs> wannan shi ne kwaikwayon kiyama kenan hufatan oratan wurla shi sa duwani wani tsiya a duniyan nan ko akwai wani matsayacin da in ya tashi fesa nashi sai kaga za ka wasa gyara ne da gaya maka ku gani wai wani gani kano ko da mai ka zuwa fika to shi kenan nan da nan sai ga mabiya sun tattauni yanzu ga zamanin annabu musa ne fa annabu musa ya ji an so wasu a taura kafin ya dawo samir ya dinka masu mandiri sun kuma suna kada ya ce haza ila hukum wa ilahu musa falasi ji gafa ubangijin musan nan kuma ubangijinku jiyan da ya bar shi tafi wani wuri ko mutanen garin mafi yawa suka yadda wanda fa annabi daga cikin ulul azumi minar rusuli da Allah yake magana da shi aka saukar masu manna wasalwa aka yi ma fir'auna azaba da awoyi iri iri ƙarshe aka halaka shi saboda sufa annabin na nan annabi haruna na nan suka yi haka amma sai wani ya ce to wayya ga malamai na wa'azi jama'a suka canza ha ya ba za canza ba bayan iska ba ne kun fahimci wannan da kyau ku nan da nan kawai yan ina shi ina shi suka taru yau ba ko zagin annabi za ka riƙa yi ko wallawa wani sai ya zo yanzu a wani kilim na bidiyo wani tsohu ya zo na ya haka kama wani mene ko ya sha wani abu ne kuma ban gane ba ƙarshen yan dabar kama wani irin dillalin ƙauyen nan haka ce ga shek ibrahim ya nan zaune ilo ne ya taba gani shehu tijjanin ma gashi zaune annabu muhammadu ma gashi zaune ƙari da ƙaro ma mai ma duka wai Allah da kanshi ya ce Allah ma ga shi zaune kuma duk jama'a suna nan kawai sai ba wani wanda ya nuna damuwa kuma shi ma yana zaune ya yadda kun gano wannan ke sa kowace irin bata wani ya zo da ita ko to sai ya samu wanda zai bi shi kuma waɗannan bata-batan da ake kawo ko su suka hana zaman lafiya ba su suka haifar da wannan ta'addancin akwai ina a duniya Allah ya sai gwamnati ta hana waɗannan abubuwa Allah sai ta hana su waɗannan abubuwan da ake ƙirƙirwa na banza na wafe cikin addini ana sa ɓata addini ko yana daga cikin abin da ya sa nasiru ya ce zai kawo masu wa'azi sai an tantance su an ba su lasisi waɗannan tsiyatakun suna daga ciki muka gyaran da muka ce shine masu wa'azi amma rage da yawansu ne kar ma ba su lasisi amma kungiyoyi su tantance malamansu su kawo so kada a bari wani ya rika zargin siyasa ta shiga ciki a bayyance wannan da kyau ko so da kaga ƙungiyoyin addinin nan fa yan labai in suka zo gaban ka ne ba kansu yake hadi ya ka harka san wannan so da mai yiwa kaga ya su za a gasa kumba ne to kai zai hudu ko kuma an tashi akwai ambulan kai zai hadu ko kuma ana tsoronka kai zai hadu kun gano wannan da kyau ku amma ana rabuwa ko a kungiya ɗayan ma da matsala sau da yanzu addinin gaba ɗaya wasu sun mai da shi hanyar neman kuɗi ne madadin su ma addinin hidima to wasu kuma sun mai da shi a haka za a samu kuɗi sau da ba san me suke yi ba Allah madaukin sarki ya taimake mu shine sai mala ya ce ka amur bin obaid kamar amur dan obaid shi mai je zauna wurin wa ruhu da wasunsu miya wasil wa man jalasa ilaihi bil mu'tazila tun daga lokacin aka fara kiran wasil da waɗannan da suka zo suka zauna tare da shi da cewa mu'tazilawa laiti zalihim halkata hasan a ahlus so da ya nisanci halkan ahalus sunna wa ahalul hadisi jama duk wanda ya fanɗare ma malamin da ke karantar da hadisi ko motazilanci yake koma daga nan sai koma kawarijinci ko ɗan gidan uban waye ta gano kusan wannan don sai a ce wai mutum ya ɓata irin wannan sai a ce wai kamar wani a'a kai ka san waye wasil a zamanin shi ka san waye amur ɗan ubaid a zamanin shi ka san su an gaya maka jahilai ne an gaya maka ba su da mutane ne Ya kawo da jama'a ku addininku ko shi ne ra'asu amwalikum jalinku shi ne addininku duniya da lahira karka yadda ka sa addininka cikin gadari ka ɗaya in ta turgure daga cin adadin sallolin da allah yake neman ka da su ko sai ka shiga wuta kwaɗe gyal kawai saboda goyon baya saboda kai ma ka shiga cikin campaign ko ka shiga cikin jam'iyya kawai sai mutum ya sa kan cikin tsiya cikin bala'i ya kyauta wa mazhabuhum mabniyun to wani sai zo sai wa malam me yasa kai ka suke maka tawaye me yasa suke ma Hassan albasari basri me yasa suka ma annabi musa laifinsu ne ko laifin annabi musa laifin hasan basar ne ko su ne laifin munafukai ne ko ko laifin manzan Allah ne sun mai tawaye ko basu yi ba sanda za a je yakin uhudu abdullahi dan dan salo ba uku yi kasa ga rundunan ba ya janye daya yanzu laifin waye laifin waye kasan mashirmanta in ba su san in sun gamsu da abin da za su faɗi ko su ba san me za a gaya masu gani ya kawata in kasan mutum ya fi ka karatu ku karkar lissafin magana da aka yi da shi karkar lissafawa don za ka sha kunya kafin aje ko'ina karkar lissafin magana da ke da shi allah maraukin sarki ya samu dace wa mazhabuhum mabniyun ala khamsati usulin su waɗannan mutazila mazhabinsu sun gina shi akan usul guda biyar ne وهي التي يسميها أصحابها الأصول الخمسة متزلة لك سنشاء الأصول الخمسة كذا يكتشي لا إله إلا الله صلى أزمي زكاة haji su mana usulul khamsa ne nan mutazila daban suke an fahimta izga kai da kasan wannan kana jin an ce usul hamsa na farko a tauhid na biyu kaji sun ce ma wani abu ba a sala ba sai ka ce zila ne ƙunga <laughs> hannu wannan da ke ku indi kaji ba a sala ba kowa mota zila ne da za a ce maka asani ne al'adulu Allah madaukin sarki ya samu dace wa yaksuduna bihi nafi sifatillahi ta'ala abinda suke nufi da wannan shine kore ma Allah siffa duka bi hujjati annahum law athbatu sifati eh lastazama zalika ta'addudu alqudama suna cewa wai in suka tabbatar da sifa to kenan suna tabbatar da dadaddan abubuwa da yawa wanda ya dade a wurin su shine wa Allah tun suka ce na da hannu to kaga Allah da hannu ke Allah da kafa Allah da kaza kun gano wannan da ke ku kenan duk wani siffa na Allah suna ɗaukan shi a matsayin wani Allah ne mai zaman kanshi kajin da suka bata fala budda min tauhidillahi bil qadam bil qidam wai dole ne dole ne a tabbatar da kaidaituwan Allah a matsayin shi kadai wala yumkin zalika illa bi inkari sifati wa ta'rifiha suka ce bayan da za a yi kuma tabbatar da kidam ga Allah shi ɗaya to dole sai an yi inkarin siffofi kuma an markaɗe su Wabihi ta alamu mawqif al-mu'tazila fi bab al-asma'i wa sifat to ta haka ne za a gane matsayin mu'tazila a wajen al-asma'u was sifat fa innahum yunkiruna sifati jami'iha saboda suna inkarin sufofin Allah kaf basire da ko ɗaya ba wa yathbituna al-asma'a bila sifat amma sun yarda da sunayen Allah amma banda siffa suna mai siffa sun yarda da sunan banda siffa ka asma'illahi ta'ala inda indahum a'lamul mahadha sun ce duk sunayen Allah tsantsan suna ne limujarradit tahrif saboda matsantsan murda ma'anansu fakat fahim fi babin asma'i wa sifat mu'attila inda a wajen babin Al'asma'i wa sifat ne su mutazila masu kore ma Allah kofi ne gaba ɗayanta su ne mu'attila jahamiyya mu'attila jahamiyya nufatu haka ake masu kirari su jahamawa ne su mu'attila ne su nufati ne duk waɗannan suna kora sunaye da kuma sifofi ga Allah al'asirin tsani asali na biyu inda humul adil a wajen suna kiran wannan da al'adalu wa ya su duna bihe ikhraj af'alul ibad suwanan suna ware aikin bawa an ta kuna makhluka lillahi ta'ala cewa ba Allah ne ya tsara wannan ba ana aiki da aikin daga dama ka je ke kana da dama ba ruwan Allah da wani shi sa da Allah maɗaukin sarki cewa tasmu bi layi jami'an wala fara kuto su sai ce eh muka ware mu koma gefe mun yi wa tasmu bi hablillahi mu ma wadancan masu kowa da suka je sun yi zuma wa tasmu bi hablillahi eh kun gano wannan da ke ku zai wahala ka je gabo motar zile ko da yau ya balle ku baka je na yawan yi adalci ba sai kawai Allah ya kyauta li annahum ya'taqiduna anna al-abda huwa alladhi yakhluqu fi'lahu suna cewa duk aikin da kaga bawa yayi shi ya ga dama yayi shi Allah bai da hannu a ciki wa annahu la ta'alluqa abadan li af'alil ibad bi mashi'ati Allah ta'ala suna cewa babu alaka tsakanin nufin Allah da kuma ayyukan bawa fal'abdu huwa alladhi yujadu fi'luhu istiqlalan sai su ce kaga bawa shine kirkirar aikin shi da kanshi wa bihi ta'lamu anna al-mu'tazila fi bab khalq af'al al-ibad daga nan ne zaka fahimci cewa mu'tazila dangane da matsalan ayyukan bayi qadariyya su qadariyya ne majusiyya sanawiyya su majusawa ne sannan 'yan bautan gunki ne indi a kan af'alul ibadin mun gani in ka ga mutum ya sha giya ta ce ba ruwan allah allah ma bai san da wannan ba shi ga dama ya kawai kaga waɗannan batattu ne za mu tattauna wannan matsalar nasu a cikin littafin sharhun risala at-tadmuriyya da raddi faca-faca a kansu ba abin da za a rige a littafin shi su akwai abin ta kai ce ga ɗaliban ilimi wai ba su damu da halattar karatunta da muriya ba ina mamakin wannan mata yi yana daga cikin littattafan da karka sake kai misin karatunsu ko so ɗaya in ko kai misin karatun nan ko so ɗaya ko gaskiya kaya asara sai dai mu ce muna taya ka jaji na gaba su ne aljihamiya hum atba'ul jiham bin safwan al-tirmidhi su mabiyin wani takadari ne mai suna aljiham dan safwan al-tirmidhi alladhi akhadha maqalat at-taqil an ja'ad bin dirham wanda ya koyi wannan aqida na sa kafa ya hankali sufofin Allah ne daga wani mai suna ja'ad dan dirham ko huwa allazi azaaha wa nasharaha shine wanda ya fara yada wannan bid'ah khalid al-qashari wani sarki ne she yanka shi ranar sallah shi wannan ja'adu din an gama sallan idi a babban sallah ce da jama'a ni dai ban da kudin laye bana sai da faƙi shi ce amma Allah ya bani wannan katon banzan aka karanto laifukan shi gaba ɗaya ce a yanka mashi shi batil firkatu ilaihi wanda sa ka danganta ƙungiyar gare shi wa qutilal jaham an kashe jaham fil khurasan a iran a shekara ta 128 wahum min akhbas tawaif wa adalluha wa abaduha an alhaq su jahamawa sun fi duk wata kungiya da ka sani ma bata da kuma nisantan gaskiya wa mazhabuhum fi sifati mazhabinsu dangane da sufofi ka asma'i daidai ne kan sunayen da suke kora sufofi haka suke kora sunaye in karo hawa wa ta'ilu ha suna inkarin su kuma suna kore su gabaɗe daga Allah fahun fi babil asma'i wa sifa mu'abdila. in dai a babin alasma'u wa sifat ne su masu kore ma Allah sifa ne bal ru'usul mu'abdila. su ne ma gabanin masu tatili jama'a kowa da ka gaina tatili ku daga wurin sai koya wa mazhabuhum fi af'al al ibad jabar in dai wajen ayyukan bayi ne to su kuma jabariya ne cewa duk abin da kaga bawa ya aikata Allah ne tarsasa shi bai da laifi ai annal abdu majburun ala fi'lihi shi bawa Allah ya tarsasa shi ne mai karfa karfe wannan aikin bai da laifi fa yaslibuna al abdu mutlaq al qudra sai su kwace ma bawa iko na baki ɗaya. wani tiyar bai da zaɓi Allah ne matsa mashi fahim fil babil ƙadari jabariya a wajen kaddara kuma su jabariya ne kaga su gabaɗayan sabatattu ne wa mazhabuhum fil wa'd wal wa'id irja dangane da alkawarin aljanna ga wanda ya bi Allah alkawarin wuta ga wanda ya saba ma Allah to su ko murji'a ne ai annahu la yadurru ma al iman fi al kaba'ir suna cewa in dai ka da imani to duk zunubin da ka aikata ba kai laifi ba ma khala shirk in dai ba shirka kai ba fahum fi babi asma'i fahum fi asma'il ahkam wa dini yuqalu lahum murji'a in dai wajen hukunce hukuncen addini ne na aiko a bari to waɗannan murji'a ne walzalika fa inna kathiran min ahli sunna da wannan ne da yawa daga cikin ahli sunna almutaakhirin waɗanda suka zo a baya baya yukhrijunahum min jumlati tawaif al-umma suke fidda su daga cikin jimillan ƙungiyoyin musulmi li'annahum kuffarun so da su waɗannan jahamiya kafire ne al kufur al akbar kafircin da yake babba wa kada zakara ba'du ahlus sunna al-ijma' ala dhalik wasu daga cikin malaman ahlus sunna sun ce duk ma ahlu sunna sun yarda da wannan wa ya'ani bihi ijma'ul mutaakhirin amma abin da yake nufi shine ijma'u malaman ƙarshe wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani Allah kai mu gobe da izinin Allah za mu zo mu ji cututtuka da ke biyowa bayan in aka samu sabani aka rubu Allah ya raba mu da wannan fitina subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum